going to test people. Here the verse is talking about those going on pilgrimage. Because once, once you take the ihram, which means you forbid things that are already halal for you, because you go into a state, spiritual state of uh, hajj, you are not supposed to do things. Among them, you are not supposed to hunt, hunt animals. But Allah said He is going to test pilgrims and see if they really truly fear Allah. So Allah does that. He will test you. He has forbidden hunting for you. Then He will test you. He will make hunting animals close to you, available to you, and see whether you truly fear Allah. This test of Allah does not only confine to pilgrimage. Because the whole life we live, the whole life we live is a test and tribulation from Allah. So Allah will continue to test us. Some, Allah will test them with money. You have abundant money. Allah is testing him, not that Allah loves him. Allah is testing him and see, will he use this money for good or will he use it for bad? Somebody has a lot of energy, health, you don't have problem. Allah is testing him to see, is he going to spend his life in things good, useful, or is he going to spend his life in things that are not useful? Somebody, Allah will test him with women. They will come to him from all direction. Allah is testing him to see whether he will resist. Some Allah will test them with power. Allah tests people with anything he wants. So once you are given power, or you are given money, or you are given a healthy body, don't think there is not a test that Allah loves you. No, Allah is testing you. So you should try and pass that test by doing what Allah wants that money. May Allah help us and assist us in passing this test. to bismillahir rahmanir rahim yau mun zo kan aya wadda Allah ke cewa laysa alal laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu wato babu laifi akan waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai junahun wato ba su da wani laifi fi ma ta'imu cikin abin nan da suka ɗanɗana ko suka ci akalu min alhamdulillah abin nan da suka ci ko suka sha mai giya da kuma na caca ƙabla tahrim kafin a haramta domin lokacin da aka haramta ta akwai wayansu daga cikin musulmai da suke shanta sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza mattaqaw to ba su da laifi iza mattaƙau al muharramat in bayan da suka je haramcinta kamar yadda sahabbai suka yi suka faffasa duk abin nan tukanin giya suka zubar to idza mattaqau in suka ji tsoro wa amanu suka ƙara imani wa amilu salihat kuma suka ƙara ayyuka na ƙwarai kuma sun mattaqau wa amanu kuma suka ƙara wani taqwa kuma suka ƙara imani yani thabatu ala taqwa wal iman suka doge akan imani da tsoron Allah thumma taqaw ahsanu kuma suka ƙara yin taqwa kuma suka kyautata ayyuka al'amal wallahu yuhibbul muhsinin bima'ana annahu yuthibahum annahu yusibuhum wato ma'anan cewa Allah na ba su sakamako na kwarai to anan malamai abinda suke cewa Allah ya kawo bayanin wato mai shan giya ko ko mai caca suna da wani abu sai rai mai rauni ta saba da su tana da wuyan barin su. mutum wanda ke saba da shan giya rana ɗaya ya batta gaba ɗaya yana da wahala haka nan mai caca wanda ya saba caca ya sa ‘yan kuɗi kaɗan a yi caca ya samu miliyoyin kuɗi wanda ya saba yana da wuya ya bari wanda ya saba caca to saboda haka sai Allah ya kawo ayar da ke bayani waɗanda dai suke shan giya da yin cacen nan kafin su san haramcin su biyu to ba su da laifi akan abin nan da suka ci ko suka sha na giya idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat da shara'in in sun ji tsoron Allah suka yi takawa kuma suka yi ayyukan kwarai sun mattaqaw wa sun mattaqaw wa sannan kuma suka ƙara takawa suka ƙara imani sannan suka ƙara takawa kuma suka ƙara kyautata ayyukansu wato mashayi ya tuban mu Allah a ce akan ba zai sake ba to kun san da ke shaɗan da mashayi zai ya bari bayan sati biyu sai kuma wannan ƙashin giyan na ta bugo shi shaɗan ya rinjaye shi ya kurɓa to in ba a yi bayanin cewa fa Allah na nan da rahama da tausayi ba in ya sake tuba to sai yanke kauna ya yanke tsammani ce kai ni dai ba zan iya tuba ba saboda haka kenan sai kaure ci gaba da shan a a'a in Allah ya jarabce ka da wani abu kai shi ka tuba da gaske ka tuba in kuma daga bayan shi dan ya rinjaye ka ka sake yin shi ka tuba ka ci gaba da tuba ka ci gaba da takawa ka ci gaba da ayyuka na kwarai wayannan ayyukan kwaran nan za su taimaka maka ka bar wannan wannan al'ada wani Allah jarbe shi da zina bai iya barin zina ya ta roƙon Allah ya ta bari ya ta istighfari ya ta tsoron Allah ya ta aikin kwarai mai shan giya maimakon ka sayi wannan giya ka ɗauki kuɗin ka ba miskinai ko taba ka ɗauki yan kuɗin ka sayo cingam kawa ka ba yara kowa kawa mai zina da mata ya ɗauko ya ba misaki ka koyi aikin kwarai ka rinka canjawa daga nan zuwa can ka rinka canjawa daga nan zuwa can sai ka ga Allah ya taimake ka kara rabu da wannan bala'i gaba ɗaya wato kada ka yanke kauna wai dan ka sake dawowa ka yi ka ce Allah zai hushi da kai ba zai gafarta ba ba Allah Allah zai gafarta ba duk lokacin da ka dawo so ka ci gaba da ƙara takawa da ƙara tsoron Allah da ƙara ayyuka na ƙwarai a hankali a hankali sai ga Allah ya rabu ku daya baka da nan bala'i domin suna da wahalan bari Allah ya hana su raba shi da wannan bala'i domin abubuwa ne masu wahalan bari nan shan giya da wayan abubuwan nan da caca caca za ku ga mutum domin zai ga ɗan aiki kaɗan ne miliyoyi sun zo mishi sannan kuma aibinta shine ne nan miliyoyi zai tsammani ah to in nan kaɗan na bayar zai sake komawa duk kuɗin da sai ya rasa su fa amma sai ci gaba da yaka ba abu wanda yake kama da caca kaman bara bara mai bara domin mai bara ya zai da ɗan yawo kaɗan zai da ɗan kokon shi ya nan a bashi ya nan a bashi ya nan a bashi wannan zai taɓa aje wannan zai aiki eh? ba zai taɓa barin aiki ba ba zai taɓa yin aiki ba domin ya in ya je gurin malam wani a bashi kada ta tara mai kuke son raraka ko ya je wurin wannan a bashi ya je wurin wannan a bashi to ba zai taɓa iya tsayawa ya aiki ba da samun makanshi alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka dauki igiya ka je ka yi itace ka kulle ka zo ka sai rafi alheri da ka mika hannu wani ya baka ka ci halal na hannunka shike da daɗi amma kullum mika hannu bara bara nan bara can bara nan shi ma laifi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ke yawan bara ranar tashin kiyama zai tashi ba nama a fuskar shi so an tashi ranar tashin kiyama za ku gane masu bara ta yaya ba nama a fuskar su to ne irin musiba ce wannan Shi ne bara sawal mai yawan bara shi ne masu bara nan namu su bari ba addinin musulunci ba ne su ɗauka hannun su zuwa Allah Allah ya azurta su inda Allah ya rizuku man sha'o bi ghairi hisabin Allah na arzata wanda yake so duk masu ga masu kuɗi na a cikin mu nan duka in kun tambaye su rayuwarsu za su ce lokacin da aka haife su ba su tsammani suna da wannan kuɗi ba masu mulki ka tambaye su lokacin da aka ba su mulkin nan ba su taɓa tsammani za su yi mulkin nan ba amma ga shi nan Allah ya musu Allah ne ke bayarwa to Allah ya hana wannan bara ko kuɗin zakkan nan ma a shari'a musulunci sai mutum ya zo da adilai biyu sun shaida wannan fakiri ne kafin a ɗauki kuɗin zakka a bashi sai ga mutum fakiri ne an ba da shaidu adilai kafin a ɗauki kuɗin zakka a bashi yana cikin wahala saboda ta hanyar baran nan bai da wani amfani mutane su yinka ayyuka iri-iri domin kai ka rasa kafahuwa akwai abubuwa da yawa da za ka yi da hannunka ba za ka yi ɗinki ba za ka yi ɗinki abubuwa da yawa ko da mutum kasashe ne zai iya yi to mu nemi sana'a domin mu ci halalin mu mu samu lada akan wannan barace-barace da ake yi a ko'ina shi ma mai bara ya kokari tuba su ƙananan yara eh. ke ta mola su kuma ya suke a eh to karamin yaro duk lokacin da karamin yaro ka ce je yi bara to kana mai wani lahami a cikin kwakwalwashi, ɗan ƙaramin yaro ka babban lahami a cikin kwakwalwashi. domin shi zai ɗauka duniyar nan fa ba a samun arziki sai ka ƙasƙantar da kanka ka miƙa hannu shi yasa wannan yaron ba zai taɓa yin albarka ba domin ne roƙo zai tsayi kullum alhali kuma Allah ya ba shi ƙarfi da ilimi da komai wanda zai iya ya tsaya yi abubuwan shi kun ga wannan abun ba wai sai an haɗa shi da addini ba tarbiyya ce kada mu haɗa shi da addinin musulunci wannan barace baracen nan da muke kada mu hada shi tarbiyya ce tamu har ta tamu ta Hausa wato Hausa na bara din nan a Japan a Japan ake cewa yan sanda suna da matsala wato wurin da suke ajiye kayan da suka bace domin wasu sun shiga jirgin kasa ko sun shiga bus ko sun shiga wani wuri kayan su na ɓacewa za ta musulunta ne ala da ta malam ga mai musulunta mace to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kin ba da kin ba da shaidan ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma kin ba da shaidan Muhammad manzon ne wannan kalmomin biyu sun mai da ke musulma daidai da mu mai sunan ki to ne me suke so amina amina amina sadiya ga taimako ɗan uwa na musulmi suka baki a to ai akwai kwamitin mata wanda za su koya miki addini da duk wani abu da ya shafi rayuwarki na taimako da wasu abubuwa sai ki gaya mata yana tambaya kina da miji mijin ya rasu to Allah ya baki miji nagari Alhamdulillah. <laughs> Eh. Wa wa masalah tanhar. wato abinda abinda musulunci ya hana abinda musulunci ya haramta haramun shine ka rinka bara ma'ana shi bara da hausa ko da larfi shine sawwal mai yawan tambaya ayan mutum yana da bara ma'ana zai fita daga wannan gida ya shiga wannan gida ya shiga wannan gida ba shine mai bara ba amma sa'il fa shine mutum na da matsala sai je ya roki wani taimaka mishi wannan sa'in ne ba sauwal ba Allah ya yarda yana da matsala ka je wurin wani ka tambaye shi ka tambaye shi wannan daban zai ma kana da arzikinka amma kuma wani abu ya same ka an yarda halal ka je ka nemi taimako amma wannan taimakon yana daidai da bara ka fita daga nan ya zama baka da sana'a tun da safe ka tashi daga gidan wannan zuwa gidan wancan daga gidan wannan zuwa gidan wancan baka da sana'a sai dai roƙon mutane wannan ne musulunci ya haramta Allah tsare ne kamar yadda nake cewa ai tarbiyya ce wani mu canja al'adar mu da tarbiyyar mu wannan ba ta da wani alaka da addinin musulunci hatta kuɗin zakka na baitul mal ba a ɗauko kawai a ce an ba fakiri sai an kawo shaidun cewa lalle fakiri ne ya rasa na fara muku bayanin kasar japan a ƙasar japan suna da wata al'ada mutum japan bai son ya roƙi kowa ya fi son kuɗin da zai samu ta aikin shi dukkan suna shi sa kuke ga suna wayannan motoci da muke hawa don kowa yana son aikin shi saboda haka in mutum ya yarda wani abu jikka mai kuɗi a cikin mota ko cikin jirgin sama ko wani wuri haka in an same ta ɗan japan sai ɗauka ya kai wa 'yan sanda ga kuɗi a ciki ya kai wa 'yan sanda duk abin da aka samu cikin jirgi ko wani abu wani ya manta da shi sai aka kai wa 'yan sanda to su 'yan sanda matsalar su yanzu wurin store su ya cika ya cika ya cika sun rasa da su da shi kayan kayan da ake tarawa domin in an kira wani japanese a ce a bashi ce a shi ya fi son aikin kanshi japan ba su so ko kaɗan wannan ba ɗabi'a musulmai ba ne amma za ka same ta musulmai kin sa suke kere-keren nan wasu ɗabi'o'i na musulunci ne mu muka yarda su wayansu suka ɗauka shi sa Allah ya ɗora su a kanmu cika lokaci in ana so a cika wa'adi wannan sunan ne ta kai koya muna an hubil uqud alkawari cika alkawari kayan mutum za mu sadu bayan la'asar karfe hudu to al'adamu in ya zo karfe biyar ya yi laifi eh, ya zo da wuri in ya zo karfe biyar ba laifi to ina alkawarin da aka yi karfe hudu to su fata su tuta turawa in an ce bus ko jirgin kasa zai zo minti biyar ɗin nan kagan shi wurin kuma ya tashi saboda ka al'ummar gaba ɗaya tana tsaye akan kafanta amma mu muna bacci ba ma cika alkawari alhali mu aka ce mu cika alkawari mu Allah ya koya wa lokaci ka tashi kaza kai lokacin sallah ka yi kaza kai kaza ka lokaci amma kuma mu ne ba mu cika alkawari amana haraj amana waye za ka ba amana ka zo ka neme ta wa za ka ba amana ka zo ka same ta sai yan kaɗan a daman kullum akwai bayan Allah na gaske kullum in ana magana irin wannan ai eh, akwai bayan Allah na kullum ba su ake magana ba mafi rinjayen mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza duyatil amana fantazir sa'a lokacin da aka tozartar da amana ku jira sa'a tashin kiyama sai sa abin ya zama kamar ruwan dare in baka yi ha'inci nan baka yi ha'inci can in kai kuma ka ha'inci wani wani ha'ince ka can haka muka koma in muna so mu dawo da martabanmu muna so mu dawo da girmanmu mu dole mu rike wa'annan al'adu mu dawo da rike amana mu dawo da rike lokaci mu dawo da gaskiya faɗan gaskiya kuma mu bar barace bara kowa ya nemi aiki da zai yi ko da su shaina ne ko ɗaukar siminti ko dukkan wani abu ka samu halalin ka ka ji daɗi wanda in ka sa baki ka ce alhamdulillahi amma kullum kana bin gumin wa'insu kake nema da ƙarya kuma sai ka haɗa da ƙarya akwai wani bawan Allah ya zo muna gashi matar shi ta haihu a asibiti an rike yaron don ba su biya kudin asibiti ba sai an bace wani asibiti ma kusa da mu matar shi na asibiti an rike ta haihu sai na hada shi da cikin masu yan agaji gashi ku je asibiti da shi aka tafi asibiti da shi suka je da suka je asibitin sai ya ce mashi dan agajin ka tsaya tukunna zai shiga asibitin ya fito ba kaucewa yi ba ya shiga kuma ya fito da ya fito sai sai su shige da suka shiga sai nurse din ta ce eh ta ce eh ga ya ga kudin da za a biya sai ya ce mata ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah a nuna min mara lafiyar nan sai ta ce to to gaskiya gaskiya ba haihuwa ba ruwanta ba ruwanta ƙarya duk wanda ɗauki wannan rayuwa ƙararrakin da yake ta yi ko ina je ƙarya to me za a mishi sai dai a ce Allah kiyaye kawai Allah kiyaye ki iri-iri Allah shirar da mu to wannan duk ta malam ga mai musulunta mace to a musulunci imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki kalmar shahada ki ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله mai ki sandra wani suna kike so aisha Allah Allah miki albarka amin za ga ɗari biyar ba taimako daga yan uwanki musulmi hmm. eh, da tufafo hmm. sannan akwai mata yan uwanki eh, masu kula da eh, irin ku za su miki bayani yadda ake addinin musulunci wankan da zaki da azumi da hajji da sauransu in aure ne ma za su miki bayani maganan aure ko ma miji kike so su sun san yadda za a yi a taimaka miki ki aure insha Allah Eh, a kai taurin matan to eh, taqaddama fi awal sura wato ya gabata a farkon sura qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani awfu bil uqud wato ku cika alkawrakku uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobi na ni'ima wato dabbobin da ake jin daɗin su sune an'am daga ni'am dabbobin da ake jin daɗi illa ma yutla alaikum wato an cire face waɗanda ake karanta muku to sai Allah zai nuna dabbobin ni'iman nan guda hudu sai zai cire ɗaya daga cikinsu a kenan kafin istisna'i an'am dabbobin da ake jin daɗinsu guda nawa ne akwai raƙumi akwai saniya akwai eh, awaki awaki da tumaki duk kowa ko awaki da tumaki shanu da raƙumma an'am to alade fa ah, eh eh bai cikin ne a'a yana cikin an'am kafin a haramta bayan an haramta sai aka cire shi daga cikin ne an'am

amma ba tare da kuna halatta farauta ba wa antum hurum kuna cikin wato haramci wannan yace ya gabata fama ya'ti huna tafsilul mujmal ghayr muhall sayd ayar da za a karanta yanzu bayani ne ga abin da aka dunkule a wannan aya da yake cewa ghayr muhall sayd wato banda abinda wato ake farauta banda halatta farauta wa ta'qibun lahu kuma biyo da bayani ne bayan wannan aya wato qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya

da ya ce sigaru minhu wato kananan abubuwa kenan domin an ce akwai abin farauta za ka kama da hannu wannan abin babba ne kamar zaki ƙaramin abu ne wato sigaru minhu kananan abubuwa daga abun nan wani ma hukum haka nan kuma wato masunku shi ne alkibar minhu abinda ma shi zai kashe kenan babba wa huwa hukumin amin likulli hajj wannan hukunci ya wato wanzu ga dukkan alhazai wato ya shafi alhazai dukkan su gaba daya fa inna Allah yahtabiruhu lalle Allah zai jarba shi fi ihramihi lokacin da shiga ihrami na hajji ko umra bima nuhiya an saidihi wato Allah zai jaraba shi da abin da aka haramta mishi na farautar shi fataghashahu al wa tayr fi halihi saboda haka su wa'annan wuhush dab namomin daji su ne wuhush wa tayr wato tsuntsaye fagashahu za su su lullube shi wato za su zuwa su da kansu kusa da kai fi da halihi wato a cikin kayan shi wato na tafiya wala ta khafu minhum ba za su ji tsoron shi ba liya'lam Allah ilma zuhur domin Allah ya sani sani na zahiri wato bayyana man ya khafuhu bil ghaib tsoron shi da gaibi wato bai ganin shi hal ay ghaiban lokacin wato bai kusa lam lam yahu fa sayd wato wanda bai ganin Allah kusa sannan kuma bai ganin Allah sannan kuma ya nisanci wannan farauta ya'tara da zalikan zalikan nahi to lalle wanda ya ta'addi bayan wannan hanin da Allah yi anhu fasadahu yayi farauta falahu azabun alim wannan yana da azaba mai raƙadi wato haka Allah yake abubuwan shi in ya haramta maka abu sai kuma wannan abun domin Allah ya san wake tsoron shi da gaibu sai Allah ya kusantar maka da abun gashi nan banza duk abin da Allah ya ce maka haramun ne sai kuma ya jarraba ka ya gani domin Allah ya san ne man ya hafi bil ghaibi wake tsoron Allah baya ganin Allah in Allah ya haramta abu sai Allah ya haramta cin kuɗin jama'a ko bai haka ba sai kawai Allah ya zo ya baka budget biliyoyin kuɗi sai ko ya baka wani sakarin accountant da audit sakarkaru wannan jarabawa Allah ci kuma jarabawa ba domin ka ɗiba kuɗin nan ba wanda zai sani sai kai ka tsammani kai na ci babbar sa'a wallahi ba sa'a ka ci ba kana ƙarƙashin jarabawa ne Allah zai baka jarabawa haka nan kana ofishi ko kana wuri sai ka ga Allah turo maka yarinya mai kyau kuma ba wanda ya sani sa'a ka ci ko Allah na jaraba ka ne jaraba ka Allah ke yi ya gani kana tsoron shi bil ghaibi koko sai ka ga mutane kake nuna addini to kowa da mu ɗaya da ɗaya kowa Allah ya san abin da zai jaraba shi da shi ɗaya da ɗaya abu ne Allah ya ce haramun sai kuma shi ya tutturo maka shi shi nan ga shi ya tutturo maka shi ya ga shi za ka ji tsoron shi kake jarabawa ce ta Allah ba son ka Allah yake yi ba wai yake maka wannan jarabawa ne allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ne ahsanu amal ita rayuwar da mutuwar dukkan ta jarabawa ce ya gani shin wa zai kyautata ayyuka sai sa ka tsaya kan gaskiyarka ka tsaya kan gaskiya sai ka tsira daga wannan jarabawa saboda haka mutanen ihram in sun je haji Allah ya haramta kana cikin ihrami kai farauta haramun alhali in ka fita ga ihram kuma halalun to in an shiga ihramin nan sai Allah ya kawo musu dabbobi kusa kusa kaga zomo gashi kusa kusa da kai barewa duk ga sunan kamar za ka kama ba sa gudu to a wancan lokacin ne amma wannan lokacin mutane sun riga sun cinye wayannan dabbobi yanzu in ka je su dariya ba za ka gansu ba ya eh, tantabara haram ai daman ba ita ake magana ba ita ba a saidinta ko ba a ihrami ita haramun ne taba shi haram ba a taba ko icci ba a tsinke shi amma ka shigo ihram ai da kasar eh, saudi arabia din dabbobi ne a ciki dabbobi ne saboda ka in ka shigo ihram an hana ka farauta sai ka ga dabbobin kusa da kai to Allah ce yana gwada kai ne ya gani shin za ka ji tsoron shi bilghairi to yanzu an cinye wayan nan dabbobin to amma duk da aka jarabawa ta tsinke ba ta tsinke ba wa man farada fihi al hajj fala rafafa wala fusuka wala ne jidala fil hajj sai ka je haji za ka gani ka shiga ihrami ba an ce ba jidali ba sai Allah ya jawo maka jidali shi yasa alhaji za ka ga faɗa faɗa tsakanin su zagin official kuma shi alhaji duk yanda official ya yi da shi ko da zai goya shi a baya duk yanda zai yi da shi sai ya zage shi ba ya ganin al'amarin sai kun ga sun samu can gida nesa sun samu kaza wayannan zagi fushi faɗa wannan jarabawar Allah ce ka yi daman da kace labbaik Allahumma labbaik ka shiga ihrami Allah za ka yi wa to Allah ya ce la rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj sai a kawo maka asbabu jidali Fusuk! Fusuk! hadin mu da muke kwasan mata da yawa babu maharam ko ba ka bane a kwashi mata ba maza ga sunan jibge a ba officials ne a ba wannan alhazai ga mata nan ga maza nan ana fasikancin ko ba yi eh jarabawa Allah ce macen da ma ba ka iya ta ka ganta a nan sai gashi kuma haji gashi ta ga ta nan zai sauki Allah na jarabawa ya gani manyan khafuhu bil ghaibi fasikanci ake yi fasikanci wani yana son wata mata sai ce ya biya mata umra ya biya mata umra to yana da wuya dai musulmi a ce ga tikiti ga komai ga komai ga yana da wuya ake zuwa ba to shi ne ta hanyar da yake so ya same ta ya biya wata umura suka je shi ne sai kama musu hotel ɗaki ɗaya na yake nufin fasadi wai zai je umra umran na fa al'umratu ila al'umratu kafaratu lima bainahuma wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna umra zuwa ta umra ta kankan zunubin wannan shekara umrar shekarar nan da umrar shekarar nan wurin malik radiyallahu anhu ku tsaya dan tsaya a cikin maganar nan domin na kawo maganar umra yanzu lokacin umra ne duk wani mai kuɗi da ka sani a ƙasar nan duk wani mai kuɗi wanda kaɗan da shugabanni in wannan lokacin ya zo ba su da hammi sai su je su yi umra su ba su da wani buri sai zuwa yin umra su kashe makudan kuɗi miliyoyin kuɗi kuma suna son ah, bauta wa Allah da ita umra abin da take yi kankare zunubin shekara ɗaya al'umra ila umra farko annabi ce aljuma'atu ila aljuma'ati kafaratun lima bainahuma sallar juma'a nan takan karkare zunubin sati nawa sati daya umra takan karkare zunubin shekara daya wal hajji mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna shi kuma haji ko shekaran ka 70 in ka yi shi daya duk zai kankare wayannan shekaru wanda ya fi karfi sannan umra sannan ne juma'a din nan kai fakiri kai ka ce ban je umra ba kai ka yi sallar juma'a zuwa ta juma'a kai kana umra kana kankare zunubin ka juma'a juma'a kai ma ka samu ne ka samu hanyar kankarewa shi yasa malik ya ce in ka umra ta biyu a shekara ta biyu nan makaruhi ce umra ta biyu ta uku ta hudu takrarin umra makaruhi ibada kake kuɗi ka kashe a wurin babban malamin musulunci ya ce makaruhi ne me yasa a'a sunna bata zo da shi ba wannan hadisi ne ai al'umratu ila al'umra umra zuwa ta umra ba amma ita sunna ya take suka ce ba mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai su su hude umra amma ba mu ga a cikin shekara ɗaya ba yana maimaita umra ko ko zo umra ya yi kwanaki ya sake fita da wannan duk yi sahabbai duk ba yi sai aka gane umra maganin kankare zunubin shekara ne maganin kankare zunubin shekara ne to kuma ce dakhalat al-umra fil hajj lan taqum sa'a dakhalat an yadda umra ta shige haji to har kana da kuɗi in kuma zunubin ne lalle kake so ka wanke in za ka yi umra ka ɗauko lokacin haji sai ka haɗa ta da ne da haƙinka ka yi maganin na shekaran nan kuma ka yi maganin na naka na ka duka gaba ɗaya ya fi lada kuma ya fi taimako da sauƙi akan rashin da ake yi na zuwa umra a ramadan wani zai ce maka ya an rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umratun fi ramadan ta'dilu hujjatan ma'i umratun ka duba duka riwaya annabi bai ce al umra ba ya ce umratun akwai bambanci kun san bambanci ah. nan da annabi ce al'umratu ina al'umra wato wannan umra ma'aruf ce an santa umrar da aka sani zuwa wata umrar da aka sani umra ta fiqhu tsakanin su kafara amma da annabi ce umratun fi ramadan wannan nakira ne umratun ka santa kai ne magana ka santa ba wanda santa shi yasa adat wato alamu ne na kira ba alamu umum ba ba zinan muke magana ba malike cewa amun fi kulli hajj wannan hukuncin ya shafi dukkan alhazai am wato shi addinin mu ya zo da wasu hukunce hukunci ta shafi kowa da kowa akwai wani hukunci ya keɓe wayansu shi yasa a wannan tafsirin ayan wa atimul hajj wal umrata lillah na ibnu kathir za ku ga inda yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin wannan wata umra ce hadhihi umratun wata umra ce yake gaya wa wayanda ba su iya hajji da shi ba cikin sahabbai irin su ummu hani da sauran ansar wanda ba su hajji da shi ba ku je wannan umrar bayan hajjin bayan hajjin da ya hajjin wada bayan hajjin wada ba to umrar da za ta zo bayan shi a ramadan din nan to za ta yi daidai da hajji da su wanda bai samu hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam ba in yi wannan umar ya samu hajji ya samu ladar wannan hajji to yaushe zama maka abin rataya shi kenan abin mutane cikin jahilci mutane cikin talauci a je a taru a can duk masu kudin najeriya za su can ka'aba sun taru inda baitullah amma a najeriya sun bar ibadullah cikin wahala an ban mutane cikin wahala wani azumin da yaro an haife shi ba bayan gida ta kashi ko saboda ta an huda mishi nan wata shida ana so a mai aiki to zai taimaka yana ta yawo wa akwai yanzu wata yarinya zuciyarta nana da hude wa zai taimaka wannan kamar ɗigo ne cikin kogin matsalolin da muke da shi ko ba haka ba to ya kamata kuma a ibada ma mu saka iqtisad mu saka economy al-iqtisad fil ibada tunda dai wani zai ce a to in baka ce su je umarin nan ba ingila za su ko amerika za su a masu zuwa ingila masu da daban amma in har allah kake so ka bautawa da wa'annan kuɗi in har allah kake so ka bauta da wa'annan kuɗi domin ka ta maimaita umra umra umra umra masu yawa kai wani taimako ka rike wata makaranta ka rike malamai albashinsu wannan sadakatun jariya har in ka mutu kana da lada amma ka je umra ka ƙara umra eh an kankare ma zunubin wata eh, shekara ɗaya ka zo airport a jidda ka fara kalle kalle ka fara abubuwa ka fara lafta ma kanka ne zunubai balle ma za ka wuce london ko bangkok ko ne wa rintsiyan nan in ta kare wancan kamar sabulu ne ka yi wanka ka fito to shi kenan za ka yi ɗaukar kuma wani sabon da ko ba haka ba shi ne abin da hula take yi to amma fa in kai makaranta kai rijiya kai hanya ma kai ka shiga riga sakan mutane hanya suna wucewa duk lokacin da suka wuce su ce bawan Allah ne ya Allah mai albarka yana nan ko yana cin kamar yana samun lada asibiti ayyuka sadaqatul jariya annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi gaba daya dukkan annabi jihadi jihadi ya fita 27 jihad gazwa da sariya 27 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya tabbatar da wannan addini to amma umra so nawa yayi sau hudu hajji fa so nawa yayi so daya Usman bin Fodiyo da ya wannan jihadi a ƙasan nan ko hajjin bai samu ya je ba amma ko kiran sallah aka yi yana da kwamishin domin ya tabbatar da addini ne a ƙasan nan da ilimin yin tafa'u bihi ilimin tafa'u bihi to ko baka da ilimin kai makaranta annabi ce man jahaza ghaziyan Fatar gaza, kai makaranta aka fitar da malamai da masu ilimi kana da kwamishin wannan aiki don sadakatun jariya ce makaranta da masallaci da sauransu duka aikin alheri ne bayan Allah na da suka taimaka zu wannan wa'azin da ake yi su ma suna samun ne famishi don taimakawa masu gidan rediyon nan taimakawa nan da kuke yi har da irin wayanda ba su editin. duk da kuke samu balligu anni eh balligu aya ayyukan lada na taimakon al'umma ya ga sunan suna son su yi karatu ba scholarship abubuwa da kana so na alheri ga sunan birje amma yanzu shugabanninmu da kaje can har dai ashara a wakil na ramadan za ka samu shugabanninmu gaba daya can darar tauhid ko ya mai sunan shi hilton a rana ɗaya wani za a kashe naira riyal dubu da ɗari biyar a rana ɗaya a kawai wurin masaukin da za ka yi banda abincinka da sauransu wannan kuɗin Allah kaɗai sun anda mun sarrafa shi a ibadillah Allah kaɗai sun ci gaban da za mu yi sannan ka tsammanin tsammani wani abu ne satellite ɗin ne da jirgin sama fa kawai ni na ga mutum a makka ya ce shekara ah, talatin da biyar da suka wuce shekara talatin da biyar da suka wuce in ka je haram lokacin za ka samu ma mutum biyu uku hudu can biyar suke wannan tarawihin in ai sallar ya shayi kowa watsa gida yake ta sallolin shi a can wannan abin duk sabo ne don satellite da mai kuma da jirgin sama mai sauki da kuma hotel a can mai daɗi da kuma ga kasuwa a jidda ka je kai ta sayan abin da za ka saya saboda ka ka haɗa wasu bibiyaye biyu ka haɗa hutu da kuma ibada sai ka je ka abun nan shi ce ja mutane can amma muna gaya musu ne a fiqihu a addinin musulunci me ya kamata su kaddama su yi wanda ya fi musu lada duniya da lahira Shi ne su kashe kuɗin nan a sadakatun jariya ba laifi bayan shekara ko shekaru baka ya wata wani ka zai kai ba laifi amma kada ka mai da shi ne important shi ne abu himmi a jininka. ka abu himmi a jininka shi shine sadakatun jariya abubuwan da zai rike wato al'umma makarantu asibiti hanyoyi rijiya su ruwa ba su da shi bohol kai musu bohol alaga ta malam ga musulunta mace tana jin turanci uh, uh, islam means islam means submission to allah and uh, having faith in all the prophet the last one muhammad sallallahu alaihi wasallam so i want you to recite uh, after me ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله Now it means that there's no deity worthy of worship except Allah and you are testifying that Muhammad is his messenger. What is your name? Khadija. Eh? Agatha, but you want uh, Khadija. Right, okay, good, good name. So uh, assistance from your fellow Muslim brothers and sisters, and uh, there is a committee that will assist you to know what is uh, obligatory on you, how to worship Allah. They will teach you now the, some women. Alhamdulillah. <laughs> Dubu hamsin na masu musulunta. sai a cira maka eh. Eh. ya da yi mana amfani amma in Allah ya kai mu lokacin karatu da ake yi a nan wanda ake ɗauka lokacin yawancin sun dawo yana da fa'ida a jawo su da rage yawan zuwa umra din nan don kamar yadda ka faɗa wasu don jin daɗi ko suke zuwa. ta Allah taimaka mana Allah nuna mana gaskiya

Eh, fatawar da malam da yake bayarwa cewa mata in sun bi lasfika sallah suna nan amma namiji bai yi wa ya salla da masallaci sai an samu ake cewa ittisalin sufu sai sahu ya haɗu sai ya haɗu sahu da sahu ya haɗu inda sahu da sahu ne ya haɗu har ya kai kan hanya ba komai har ya kai cikin gidaje ba komai hmm. eh, yawanci yana sa bilis bilis haram ko a bishar cikin rabin sadis as firs given the fact that they deal with the collection of cards. Ah, collection of tax, haraj. There is nothing uh, forbidding for a government to take uh, tax on uh, what it feels is, uh, is possible. So there is no problem, you should walk there. It's halal. 哎。 آمين آمين